وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد yau za mu tashi darasi na bakwai a cikin karatunmu na bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid na al-imam ibn rushd al-hafid rahmatullahi alayh na shida ne ok na shida a ba na ɗauka mun haɗe ba to to darasi na shida na yau sha tara ga watan jumadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta dubu da dari hudu da talatin da bakwai kuma ashirin da takwas ga watan biyu ta shekara ta dubu biyu da goma sha shida ta miladiya za mu tashi almasalatu sadisa tu minat tahdid ko wacce ce eh athamina eh نعم المسألة الثامنة من تعيين المحال نعم
قال المسلم رحمه الله قال المسألة الثامنة من تعيين المحال نعم مسألة تتكوس وجدتك أكن تعيين المحال واتو المحال جمع محل wato shine ai al'udu wurin da ake wuraren da ake wato a gabobin da wanke su ko kuma gabobin da suke ayyukan alwala suke rataye da su na'am malamai sun yi sabani fil mashi alal imama akan shafa akan rawani al imama shine abin da ake dorewa aka ta fuskar al'adar larabawa ba kamar bandeji ba bandeji daban yake rawani kamar irin wanda ne a kira haka to ko ba sharaɗi ba ne sai ya zamanto muhannak domin larabawa sukan yi duk nau'in biyu sukan yi shi bitahnik shine wanda za a sanya gefensa ta ƙarƙashin a yi masa amawali kuma sukan yi shi biduni tahnik duk da yake akwai akwal a cikin mazhabin malikiya da suke sharaɗin tahnik kafin a kira ta wato imaman larabawa amma sauran malamai ba su sharɗanta wannan sharaɗi ba domin duk larabawa sukan yi duk irin wannan na'am
وأجاز ذلك أحمد بن حنبل وأبو ثور فأجاز ذلك أحمد بن حنبل الإمام أحمد بن حنبل وأبو ثور والقاسم والقاسم ابن السلام أبو عبيد da kuma wata jama'a ta malamai suka halatta yin haka
ومنع من ذلك جماعة waɗansu jama'a kuma ta malamai waɗansu wani taro kuma na malamai suka hana wannan منهم مالك daga cikinsu akwai malik الشافعي da shafi'i da abu hanifa
وسبب اختلافه في ذلك dalilin saɓaninsu a cikin wannan اختلافهم في وجوب العمل بالأثر الوارد في ذلك saɓaninsu a cikin wajabcin aiki da wato alhadi- hadisin da ya zo a kan wannan من حديث المغيرة daga hadisin al-mughira ta bin shu'ba وغيره ah, وغيره da waninsa أنه عليه الصلاة والسلام cewa annab sallallahu alaihi wasallam مسح بناصيته وعلى الإمام ya shafa akan annasiya wa alal imama wato makwarkwadarsa da kuma akan al'imama akan rawaninsa وقياسا على الكفر da kuma yin kiyasi akan alhuf ولذلك الشرع أخرهم لسبها أعني بس موسى على الأعراف don haka ne da yawa a suka sharɗanta suka sanya sharaɗin yin shafa a kai al-tahara Mm, wato ya zama kan cewar a- a- akwai a- wato akan tahara ne sai mutum ya zama yana da sarki
وهذا الحديث إنما رده رده إما لأنه لم يصح الثاني وإما لأن ظاهر الكتاب قائله بينهم أعني الأمر به بمسح الرأس
na'am
وإما لأنه a na zuwa wa hadha alhadith wannan hadisi innama raddahu man raddahu wanda ya raddin wannan hadisin abin da yasa ya raddin sa li'annahu lam yasihha indahu domin bai inganta ba a wajensa
وإما لأن ظاهر الكتاب غالب ما aradahu indahu ko kuma wato wato fassara wadda take ita ce zahira ma'ana wadda take ita ce bayyananna na alkur'ani aradahu ya wato ya sha wato ya saba masa a wajensa أعني الأمر به والصراع.
wato zahiral zahiral amr din da yake nufi umarnin da yazo da mashur ra'si wa musahu bi ru'usikum Mm.
وإما لأنه لم يشهر لم يشهر لم يشهر العمل به عند من يشهر اشتهار اشتهر الأمر بما نقل إن نقل عنه Eh, da- ko kuma li'annahu lam yashtahir al'amalu bihi نعم.
aiki da shi bai shahara ba inda man ya sharitu ishtihar al'amal a wajen wanda yake sharɗanta cewa aiki dole ya zamanto mashhuri fi ma nuqila min tariqil ahad a cikin abin da aka ruwaito shi min tariqil ahad da hanyoyi waɗanda suke ba mutawatira ba
خاصة في المدينة musamman ma a madina على الأمور من حق alal ma'alumi min mazhabi malik akan abin da yake sananne ne a mazhabar imam malik mazhabar imam malik idan alkhabarul wahid ya zo in ya zamanto laisa alaihi al'amal ba malamai bai zamanto a kansa suke aiki ba baya aiki da wannan ko da ya inganta in dai bai ya zamanto ce- saboda rashin aikin yana nuna cewar imma watakila mansuhi ne sai dai shi bai san nasikh din ba amma su waɗanda su ba su yi aiki da shi ba zai ɗauke su akan cewar sun san nasikh din Eh, wannan shi manhajin malikiya ne cewa a khabarul wahid idza arada amal amal ahli al-madina kaga shine ibn rushd yake faɗa a nan wajen shine lam yashtarihu al-amal bihi inda man yashtaritu اشتهار العمل فيما نقل من طريق الآحاد وخاصة وبخاصة في المدينة نعم
أنه يرى اشتهار الأمر da cewa yana ganin cewa dole aiki ya zamanto ya shahara kafin a yi aiki da hadisi وهو حديث أخرجه مسلم shi ku hadisi ne da muslim ya fitar da shi saboda kaga batun inganci ba a maganarsa sai dai ko a wajen wani ya ce shi a wajensa in muslim ya ce ya inganta shi a wajensa bai inganta ba
وقال فيه أبو عمر بن عبد الله ibnu abdulbar abu umar ya ce إنه حديث معروف innahu hadithun ma'lul hadisi ne wanda yake da illa boyayya وفي بعض رؤيه أنه مسح على الإمام a waɗansu hanyoyin hadisin masaha alal imama ya shafa akan al'imama
ولم يذكر ولم يذكر الناس ولم يذكر ولم يذكر الناصية بأنبتي الناصية بقى.
ولذلك لم يشرع بعض لم يشترط بعض العلماء في المسح على الحمامة dan haka ne waɗansu malamai ba su sharɗanta yayin da za a yi shafa akan rawani ba almasha المسألة ala nasiya cewa sai mutum ya shafa an nasiya zai iya shafa rawanin kawai
إلا يجتمع الأصل la yajtami al aslu wal badalu fi fi'lin wahid ba zai yi asali da badal su haɗu a cikin aiki guda ɗaya ba za a iya haɗa a ce kai da taimama da alwala duk ka yi su lokaci ɗaya haka ba zai yi ba in aka ce wannan shine asal idan asal ɗin ya kau za a kawo badal to kuma sannan kuma ka haɗa wa- asal ɗin wani juz'i na asal ɗin tare da badal ɗin wannan bai yi istiqama ba a cikin wato tartibi na dalilin hankali menene al'asul a nan shafan nasu yaɗin walbadal kuma shafan da al'imama saboda kaga an haɗa shafan kai da al'imama tare to wannan la yastaqim a wajen kiyasi na'am wato gaskiya musamman wannan magana ta ibn abdulbar da yake cewa hadisin muslim ma'alul ne a tana bukatar duba a gashi a ammal mashu alal imama shafa akan al'imama ina karanta muku daga al-istidkar ne na ibn abdulbar Eh, dole ku yawan hakuri ban tsaya na- na dawo daga tafiya shi kansa hadisin muslim din ban tsaya na duba riwayoyin ba fahtalafa ahlul ilmi fi dhalik malamai sun yi sabani akan wannan waqtalafat fihi al-afaq hadisai ma suka yi sabani faruwa an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu masaha ala imamatihi an ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi shafa akan rawaninsa min hadisi amr bin umayya ad-damri daga hadisin amr ibn umayya ad-damri wa hadisi bilal da hadisin bilal wa hadisi al-mughira bin shu'ba da hadisin mughira bin shu'ba wa hadithu anas da hadisin Anas wa kulluha ma'luma dukkanin su hadisai ne sanannu wa qad kharaja al-Bukhari fi sahih indahu an Amr bin Umayyah ad-Damri wa qad dhakarna isnadahu wal illata fihi bi bayanin wadihin fi kitab al-ajwiba an al-masail al-mustaghraba min kitab al-Bukhari to wannan ba taba ganin tafin ba al-ajwiba an al-masail al-mustaghraba min kitab al-Bukhari littafin ibn abdulbar ne to haka shi ma yana da naqad akan hadisan bukhari kenan haka ne ko ai ko ina je mun na'am faman arada luqufa ala zalik wanda duk yake son ya ga wannan fallata ala zalika ta'ammalahu hunak yaje ya bincika a can walhamdulillah وروي عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين an ruwaito daga jama'a ta magabata daga sahabbai da tabi'ai na ana magana salaf su ake nufi as-sahabati wa tabi'in zakarahumul musannifun wanda suka yi littafin tasnif al-musannafat sun ambace su ibn abi shayba wa abdul razzaq wa ibn al-mundir annahum ajazul masha ala al-imama sun halatta shafa akan rawani wa bihi qala al-auza'i shine shine mazhabar auza'i وأبو أبيد القاسم ابن السلام وأحمد وإسحاق وأبو ثور للآثار الواردة في ذلك سبود حديثي لسكزو أكن ونا وقياسا على الخفين كما سكي قياسي أكن شفاء أكن خفي ولأن الرأس والرجلين عندهم ممسوحان ساقطان في التيمم سبود كي دكفافو أو جنسو دكا ننسو أنا شافاسو سنة دهك نما بأي مستيمما واختلف هؤلاء واختلاف هؤلاء فيما في من مسح على العمامه ثم نزعها كاختلافهم في من مسح على الخفين ثم نزعها سابانن su akan wanda ya shafa akan rawani sannan ya cire rawanin da wanda ya shafa akan hufi sannan ya cire hufin kamar ɗaya ne wato sun ɗauki babin rawani babin hufi واختلفوا idan halla كور منها أو كوراني كور منها أو كوراني بما لم أرى لذكره وجها ها هنا sun yi sabani idan ɗauri ɗaya ya kwance ko ɗauri biyu ya za a yi shafar ta faɗi ko shafar ba ta faɗi ba wa qala ta'ifatun min haula waɗansu daga cikin waɗannan suka ce ya juzu mas'ul mar'ati alal khimar mace ma za ta iya yin shafa akan wato mayafin kanta kamar dan kwali kenan alkhimar alkhimar shine abin da yake daura yake rufe kai saboda ka dan kwali din kenan warawau an ummi salamata zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam annaha kanat tamsahu ala khimariha suka rubuto daga ummu salama cewa tana shafa akan dan kwalinta wa amma alladhina lam yarawu almas waɗanda ko suke ganin ba a shafa alal imama shafa akan rawani wala alal khimar ko akan dan kwalin mace fa urwata bin zubair daga cikin su akwai urwata bin zubair ɗaya daga cikin fuqaha us-sab'a wal qasim ibn muhammad da qasim ibn muhammad ibn abi bakr siddiq shi ma cikin fuqaha us-sab'a wa sha'bi amir ibn sharahil sha'bi ɗaya daga cikin fuqaha al-kufa wa naha'i ibrahim ibn yazid an-naha'i malamin abu hanifa وحماد بن أبي سليمان شما مالم أبو حنيفة وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد آه والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم وفي الموطأ يا ذو أتكم موطأ سئل عن المس سئل مالك عن المس على العمامة وعلى الخمار أنت بي مالك أكن شافاء أكن رواني دكما أكن آه دنقالي فقال لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة على العمامة ولا خمار waliyamsaha ala ru'usihima yace baya dacewa mutum ya shafa namiji ya shafa akan rawani ko mace ta shafa akan dan kwali su shafa akan kansu wal hujjatu li malikin wa man qala bi qawlihi hujjar malik da wanda ya fada ya tafi akan maganarsa zahir qawlihi ta'ala shine zahirin abinda Allah ta'ala ya ce wamsahu bi ru'usikum wa man masaha ala al-imama falam yamsah bi ra'sihi wanda ya shafa rawani bai shafa kansa ba وقد أجمعوا سن إجماعي أنه لا يجوز مسح الوجه في التيمم على حائل sun ce sun yi ijma'i cewa yayin da mutum zai taimama bai halatta ya shafa akan fuska ba akan abin da yake ya rufe fuskar dunahu ba tare da fuskar ba fakadhalika ra'as to sai suka ce to nan ma mu dauki wannan ijma'in anan wal khidabu fi qawlihi wamsahu bi wujuhikum wa aydikum min abinda Allah ya ce ku shafa fuskokinku da hannayenku daga ƙasa kal khitabu fi qawlihi wamsahu bi ru'usi ku shafa kanku saboda haka tunda bai halatta a shafa fuska da yace wamsahu bi wujuhikum famsahu bi wujuhikum wa aydikum min a cikin taimama aka ce kada ka shafa akan abin da yake ya rufe fuska kuma ya zo wajen shafar kai a cikin alwala ya ce wamsahu bi ru'usikum duk dai wamsahu ya ce shi ma bai halatta a yi shafa akan ha'il ba dole sai dai akan kwarya akan gashin wala wajha lima atallu bihi min anna ar-ra'si war rijlaini mamsuhan amma illan da suka kawo cewa da kai da kafafu ana shafa su wa annahu lamma tafaqu ala al-mas'i ala al-khuffain cewa tunda sun yi ittifaki akan shafa akan khuffain fa kadhalika al-imama haka nan ma shafan kai li anna ar-rijlaini inda al-jumhur mafsulatani saboda kafafu wanke su ake wala yujzi'u al-mas'u alayhima duna ha'il shafa akan su ba tare da alha'il ba ba tare da abin da ya rufe su ba baya wadatarwa wa kad qama dalilu ala wujubi al-ghasl lahumma fala ma'na lil-i'tibari bi ghairi dhalik eh wannan dalilin nasu hakika gaskiya ne bashi da karfi fa in qila inna ar-ra'sa war rijlaini yasqutani fi at-tayammum fa dalla ala annahuma mumsuhan qila lahu wa qad yasqutu بدن الجنوب كله في التيمم ولا يعتبر بذلك فسقط ما اعتلوا به wannan itilal da suke yi ne na aqisa wanda duk ba su bane gaskiya saboda haka magana dai tana komawa ya zuwa ga hadisan ne duk aqisa din mun ji mun sallama ba su da karfi amma gaskiya hadisai din sun inganta saboda haka ya kamata ku tara ƙuruƙul hadith na wannan almasu alal imama wancan karon akwai abinda mustafa aka malam mustafa an ba shi akan masu ala ra'as ya yi rasa hadisar da suke da suke a cikin matsala a cikin matsalar ko shine aka ba shi ya an ba shi to yanzu ai zai mana masu alal nasi wato alal alal imama kaji da risa sati daya sati biyu dai kai tunda sai sati na sama ko sai sati na sama sati na sama ran asabar za mu yi karatu da ran lahadi zan yi tafiya insha Allah ran asabar za mu yi karatu sati na sama a sati mai zuwa nake nufi eh sati mai zuwa eh na'am ba lisa za ka yi to masu alal nasu ya jazakallahu khairan so da ka sai ka kawo a masu alal khufai a alal imama al mashu alal imama mu tsaya akan wannan matsalar da Allah na gaji da mutafiyota in kuma in kuma kuna so ne yanzu mu rage ma barista hanya mu duba hadisan wato yawa kun ga abinda shi wannan yake faɗa ibn rushd na cewa duk da hadisan sun zo amma lam yashhir al-amal bihi ibn abdulbar ya kawo a cikin a cikin a cikin istitar malik ya kawo kai a cikin muwatta cewa a Urwatu bin Zubair ya kasance baya shafa akan yana shafa akan hufi amma in yazo sai ya cire rawanin sai ya shafa akai to kage irin waɗannan abubuwan su ne abubuwan da shi maliku yake dubawa yake cewa to ai ga al'amal ga abin da al'amal ya zo da shi ina jin guda biyu ne ma na gani ko da kuma safiya binta abi ubaid matar abdullahi bin umar kana tanzi'u khimaraha wa tamsahu ala ra'siha bil ma gani to na baro dai mu kyale tunda barista zai dauki nauyi zai yi mana hadisan gaskiya suna bukatar jirasa sosai alaikum salam
wasu magana kan shi rawanin shi sunan ko al'adar laraba ne yana daga cikin sunan sunan jibiliya ba suna ta ibada ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yakan daura kwarjalle ne a daura kwarjalle ba za a ce wannan sunna ba ne sai dai kuma kasancewar idan mutum ya yi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi haka zai samu lada akan wannan niyyar amma shi akan kansa ba a daukan kan cewa daga cikin sunan asalinsa sunan al'ada suna ta al'ada yana nuni akan jawas yanzu kamar annabi sallallahu alaihi wasallam yana son cin naman kafada sai a ce cin naman kafada sunna ne amma idan al misali mutum yana da wadata ko kuma aka kawo masa abinci ce shi gaskiya ka faɗa yake so saboda tun da annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake so kenan to shi ma abin da yake so kenan Allah zai bashi lada akan wannan walakum fi rasulillahi uswatun hasana shine tamyizin da suka yi akan sunanul ada kan cewa mutum a wato ba a daukan istihbab akan yinta mujarradinta sai dai ana daukan istihbab akan qasdul imtithal koyi da shi akan yin wannan abin alaikum salam
ya gaske wajen magana da dukan cewa umar ya hana ba ta shi zuwa sallar yamdi da wata hanya kamar ta hila shin haka ya inganta na abu ya kan da ke haka eh an faɗa a cikin sira gaskiya irin wa'annan labarukan sira
saboda kamar shi kamar hila ce yayi a kamar to hila menene ai hila idan kai hila don ka aikata abin da yake matsalub a cikin shari'a ya halatta hila ka aikata haramun shine ba a san hila hilar za ka aikata kamar hilar bani isra'il kaga hila ce ta aikata haramun ko amma kaga hilar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya ma bilal wajen dabinan haibar kaga hila ce ta aikata halal ya kawo dabino kyakkyawa ya ce duk dabinon haibar haka yake ya ce a'a ya rasulullah muna karɓar dabi kwano ɗaya na wannan kyakkyawan da kwano biyu na mara kyau sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ai wannan shine ainihin riba ya ce ka sayar da kyakkyawanka bidda ka sayar da mummunanka bidda rahim sannan kai amfani da rahim ɗin ka sai kyakkyawan kaga wannan ba dabara ba ce don kada mutum ya riba ka gani dabara ce ta kauce ma haram sau da haka dabara kauce ma haram ya halatta ibn al-qayyim yayi kyakkyawan wannan bayanin a cikin ilamul muwaqqi'in dukkan dalibin ilimi ya kamata ya karanta wannan musamman in waɗanda za ka ga ana tabbayar suna yin fatawa lalle yana da muhimmanci ku karanta wannan yayi tafsil kyaukyau da bambance abin da hila wajen kauce ma haram da aikata halal da hila wajen aikata haram to su hanafiya da suka wasa a babin hiyal su sun wasa a hila ne ta aikata haram don za su ce su ce maka an hana shari'a shari'a an hana kaza da kaza to menene hila in kana so ka yi hila sai ke kaza sai ke kaza kaga kamar hila ce ta aikata haram amma shi sai na umar lasa me wanda yake haram eh eh shi ne je ya taba ta ba aka ce ya taba ta ta bayan ta shi ta zo ta ce ba za ta je ba saboda zamani ya ɓaci to saboda ai hila ce saboda an an ce kada a hana su amma kuma saboda ganin yadda abubuwa yake baya su ko ba zai iya hana ta ba sai mata abin da ita da kanta za ta ce ba za ta yi ba kuma a cikin abin da ya aikata mahzur matarsa ce idan ya taba ta na'am ba dole shine yake so ya dauke mata hankali ba da tare da cewa ya ce mata kin ga kada kije in yi haka kaga ya hana ta kenan ko ya ce mata kin ga zamani ya baci bai kamata ki rinka zuwa ba duk dai ta ya yi hanin ne tunda kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tamna'u ima Allah masajidallah saboda haka sai ya biyo ta hanyar da ita da kanta za ta hannu alaikun salam wajen hanabila mai kawo misali wajen suke bin mutum kafin fara ne da wajen eh a babin sallah ba
mutum ya bata da sallatawa cikin mutum ya bata da gangan yayi sabo amma sallarsa bata ɓaci ba zai yi sujada qabla salam amma kuma yayi zai sanne ya nemi gafara Allah in mutum ya batta bisa kuskure babu laifi sai kawai ya yi sujada qabla salam alaikum salam
kamar shaɗi da karatu a kan matsala ta gabas da magana imamu wani cikin cewa da lafiyuni na ayata alwalar tsari ta yi magana da cikin cewa wannan shi ke nuna imamu malik a wurinsa baya tasirin aya da hadisi
a ba wai baya tahsisin aya da hadith bane kiyasi ne sai wannan nau'i ne na kiyasu shaba wato kamar yanda ba a wato shafar fuska a wajen taimama idan akwai shamaki tsakanin fuskar da hannu shafar ba ta wadatarwa bil ijma to wannan ijma'in shi ya hujja da shi wajen cewa to haka ma kamata ya ce shafa aka idan akwai ha'il ka ta inganta tunda da umarnin ɗaya ne wamsahu bi wujuhikum wa aydikum wamsahu bi ru'usikum ka gane to abinda ijma'i ya hukunta a wajen masul wajhi to sai a sai a yi a a a a abin nan sai a dauke shi a wajen masul ra'si ba ya su shabah ne wato kamar yanda wajen masu alal alal wajhi baya wadatarwa biduni ha'il to kamata ya zamanto alal ra'si ma ya zamanto baya wadatarwa ala ha'il eh سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك